Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis uku ga watan Nuwamba 2022. A cikin shirin namu za a ji cewa masu ruwa da tsaki harkar noman shinkafa a yammacin Afirka sun gudanar da taron ɗaukar matakan yadda za a rage shigowa da shinkafar ƙasashen waje zuwa yankunan Afirka. Shinkafa kuma abu ne da a ce gwamnati ta sa himma kai guda ya kamanci a samu mai ruwan da zai taimaki shuka shinkafa ko da wani lokaci. Za kuma a ji cewa matasa 'yan Najeriya waɗanda gwamnatin ƙasar ta ɗauka aiki a ƙarƙashin shirin nan na lalubo hanyar rage talauci da ake kira empower sun gudanar da zanga-zanga a bauchi saboda dakatar da su daga bakin aikin su su kimanin dubu ɗari biyar kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba wanda suleiman mumini bar ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun ghana amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro a karan farko jiya Laraba ya yi kira ga masu zanga-zanga da suka katse hanyoyi a fadin kasar da su bude su ganin yadda masu zanga-zangar ke kawo matsala ga damar jama'a ta kai komo wanda hakan ke yin illa ga tattalin arzikin kasar. zanga-zanga ta ɓarke ranar lahadi bayan da bolsonaro ya sha kaye a hannu mai ra'ayin sassauci luis inacio lula da salva da ƙuri'u kalilan kawai a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 30 ga watan nan na oktoba a wani faifan bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta bolsonaro ya ce ya fahimci dalilin mutanen na nuna ɓacin rai kan sakamakon zaben na san kun fusata ni ma kazalika to amma ya kamata mu natsu a cewarsa a saƙon twitter ya ƙara da cewa zan yi wani roƙo gare ku ku buɗe manyan hanyoyin kwana guda bayan ƙaddamar da jerin makamai masu linzami irin yadda bata taɓa yi ba Yau Alhamis, Koriya ta Arewa ta ci gaba da cillawa inda ta fara da guda uku, ciki har da makami mai linzami mai dogon zango, wanda ya sa har sai da aka yi gargaɗi ga jama'a a wasu yankuna na ƙasar Japan da su maza su nemo mafaka. An ce da mazauna yankunan Miyagi, ya magata da Nigata na ƙasar Japan da su gaggauta fakewa a gidajensu. an yi ta da shirye-shiryen gidajen talabijin haka kwatsam don saka sakonnin gargaɗin ta ɓaci. gargaɗin taɓacin da japan ta yi ta yi da farko na bayyana cewa makamai masu linzamin da koriya ta arewa ta yi ta cillowa sun ma wuce ta kan yankin ƙasar ta japan to amma daga bisani jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar sun jinye wannan ikirarin fadar shugaban amurka ta white house ta zargi koriya ta arewa da jigilar abin da ta kira ɗimbin albarusan bindigogin atilare zuwa ƙasar rasha a ɓoye don mara mata baya a mamaye ukraine da ta yi mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta amurka john kebi ya ce amurka ta yi imanin cewa koriya ta arewa na a ta sa ƙoƙarin nuna kamar tana tura makaman ne zuwa gabar ta tsakiya ko arewacin afirka ya iya yi kyasin adadin makaman da ake turawa don mara baya ga fafutukar da rasha ke yi ɗin kirby ya ce koriya ta arewa na samar da makaman ga rasha a ɓoye to amma har yanzu muna sa ido a kai don mu tabbatar ko shin tabbas an karbi makaman ya ƙara da cewa amurka na da masaniya game da ƙasa ko ƙasashen da koriya ta arewa ke iya tura makaman ta wajensu to amma ba za ta bayyana ba saboda gwamnatin amurka na ci gaba da nazarin yadda za ta mai da martani kan wannan mataki na koriya ta arewa a gaida ibrahim Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Inda masu ruwa da tsaki a harkar noman shinkafa a yammacin Afirka suka gudanar da taron ɗaukar matakan yadda za a rage shigowa da shinkafar ƙasashen waje zuwa yankunan na Afirka. Daga Accra ga Hawwa Abdulkarim da ƙarin bayani. Sama da 10 miliyan tara na shinkafa ne ake shigowa da su a yankin yammacin Afirka wadda ke lakume kusan dala biliyan uku da digo hudu a cikin lissafin kuɗin shigowa da kaya ta shekara dubu da ashirin da ɗaya. Jawabin babban daraktan ministan abinci da noma a Ghana Robert Ankobiya a wajen taron masu ruwa da saki da kuma kaddamar da dandalin gasar shinkafar Afirka a Ghana ya buƙaci waɗanda za su yi wasan a wani fanni da za su taimaka taimaka a dinga cin shinkafa da ake nomawa domin ya taimaka wajen rage yawan kuɗin shigowa da shinkafa daga ƙasashen waje. Ghana's local rice now is very competitive. Shinkafar gida ta Ghana tana takara sosai a ko'ina. Da kyar za ku iya bambanta ta da shinkafar da ake shigowa da ita. Ana samun ci gaba da yawa wurin kunshin shinkafan. Inganci kuma shine abin da ke da muhimmanci. Karkashin aikin ministan noma mun yi kokarin shigowa da injina na sarrafawa da kayan aikin nika wadda hakan yake da muhimmanci. Kaga idan za mu yi takara da shinkafan kasashen waje. Muna bukatar mu shuka shinkafa ta yadda zai zama mafi inganci. An shigo da kayan aikin gona wadda zai yi wa manoma saukin harkokin nomansu. As part of our mechanization program. Shugaban dandalin gasar shinkafa ta Ghana kuma shine shugaban kungiyar Rice Millers ta Ghana yau Edukpeku ya ce. are our yield on the farm is nothing to write home about. Abubuwan da muke noma da su ba wani abin kai gida ba ne, don haka farashinmu yake karuwa har ma sama da waɗanda ake shigowa da su domin haka ba mu samun amfanin gona yadda ya kamata batu na wurin ajiya adanawa da nika shinkafa shine yake bari ake ganin kamar akwai abinci amma ba haka ba mu da ingantaccen wurin adana abinci wannan shine abin da muke fuskanta a kowace shekara a nata bangaren babban kwamishinan birtaniya a kasar ghana her excellency harriet thompson ta ce gwamnatin birtaniya ta kudiri aniyar tallafawa harkokin noma na cikin gida da kasuwanci a yankuna da kuma noman shinkafa na cikin gida a nan yammacin afirka lokacin da na fara zuwa ghana na yi mamakin wasu alkalumma da ke kewaye da wannan na cewa shinkafa da ake shigowa da su zuwa yammacin afirka ya kai fam biliyan biyu da digo shida wannan kudin zai iya zama a nan domin ya iya samar da ayyukan yi a nan don haka muna matukar farin cikin bayar da goyon bayan wannan matakin na haɗin gwiwan nan a yau malam jafaru dan kwabiya mataimakin darartan binciken yanayi da kare martabar abinci ya yi karin haske. Shinkafa kuma abu ne da a ce gwamnati ta sa himma kai guda ya kamanci a samu mai ruwan da zai taimaki shuka shinkafa ko da wani lokaci ba shi in cikin damana ba. Na biyu shinkafan da muke shuka wanda kanshi ya kamanci mu yi binkice cikin wannan shinkafan saboda abun da ya kamanci ya bamu bai bamu haka na. Wasu kasashe suna samun shinkafa kan kowane eka ana ana iya a samu fiye da 10 tons mu nan in manomi ya yi kokari shine samu 3 tons shine yau harshenmu ya san dadin shinkafan da aka fito da shi kasan waje fiye da na gana za ka samu gidajenmu da yawa kas ajiye musu shinkafan gana ba su su ci na farko kana cikin ci ka tauna dusi sa'annan kamshin shi bai da eh, dadi yasa dukan ga ya kamata a yi binkici a iya a improving shi ya kamata wuraren da ake sarrafa shinkafan gana gwamnati gwamnati ta sa himma amma yau abun da muke da shi hawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka accra ghana a gaida hawa yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniyar. Abu Hanifa hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi jiya laraba cewa bullar cutar Ebola a babban birnin ƙasar Uganda na nuni da haɗarin da ke tattare da ci gaba da yaɗuwar wannan mugunyar cutar tana mai kiran makwabtan ƙasashe da su ƙara ɗaura ɗamara. Tun bayan da ma'aikatar harkokin lafiya ta ƙasar Uganda ta yi shelar ɓarkewar cutar ranar 20 ga watan Satumba Ƙasar ta yi rijistar mutane sama da 150 da suka kamu ko kuma ake kyautata zaton sun kamu da cutar, ciki har da waɗanda suka mutu 64 a cewar hukumar ta WHO. Kuma tun bayan da mummunar cutar ta yadu zuwa Kampala a makon jiya, an tabbatar da samun mutane 17 da suka kamu da cutar. abinda shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya ma manema labarai kenan. wata tawagar iran za ta tafi biyana don tattaunawa da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai sa ido kan makamin nukiliya a cewar ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullah jiya laraba a daidai lokacin da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 ta cije iran za ta tura tawagar cikin kwanaki masu zuwa saboda ta fara tattaunawa tare da inganta haɗin kai tsakaninta da hukumar ƙasa da ƙasa ta sa ido kan makamin nukiliya IAEA abinda Amir Abdullah ya gaya ma manema labarai kenan a birnin Tehran. Bai yi cikakken bayani game da mambobin tawagar ko takamaimiyar ranar fara tattaunawar ba. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta sha matsa lamba ma Iran kan ta yi bayani game da yadda aka yi. wasu abubuwan nukiliya suka kasance a wasu wurare uku da bata bayyana kasancewarsu ba tun farko wanda wannan wani muhimmin al'amari ne wanda ya kai ga amincewa da wani kuduri na yin Allah wadai da Iran a wani taro na kwamitin zartaswa na hukumar ta IAEA. E An shirya shugaban Jamus Olaf Shop zai gana da shugaban China Xi Jinping gobe Juma'a. Shop na jagorantar wata tawaga ce ta manyan 'yan kasuwa a matsayin shugaba na farko daga wata ƙasa ta turai da zai kai ziyara china tun bayan barkewar annobar covid-19 wannan ziyarar na zuwa ne ƙasa da mako biyu bayan da shugaban china shi jinping ya samu wa'adi na uku wanda hakan bai taɓa faruwa ba. Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barin kuma mu dawo gida Najeriya inda matasa waɗanda gwamnatin ƙasar ta ɗauka aiki a ƙarƙashin shirin lalubo hanyoyin rage talauci da ake kira 'yan fawa suka gudanar da zanga-zanga a bauchi saboda dakatar da su daga bakin aikinsu su kimanin dubu ɗari biyar daga Bauchin, wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani. Wakilan rassan ƙungiyoyin ma'aikata na 'yan fawa ƙarƙashin shugabanta na ƙasa da kuma wakilin mata sun yi bayani wa 'yan jarida a sakatariyar 'yan jarida a bauchi sunana kwamar bashir usman gobir a shugaban 'yan fawa na ƙasa baki daya abin da ya kawo ni bauchi zanga-zanga ne na zo muka shirya a bauchi abin da ya samu ka zaɓi jihar bauchi zuwa da don muka yi abuja bai mana tasiri ba domin abuja aiki take yi amma jihar bauchi nan take zaune nan take aure shi a dalili don jan zanga-zanga da ma muka yi a hali yanzu mun ji an ci tana cikin garin bauchi kinan muna fatan sakonmu zai isa ta. sakamakon alkawalin da an kai mana mutum dubu ɗari biyar waɗanda suka yi aikin yan fawa 2016 shekara ta 2016 mutum dubu ɗari biyu aka ɗauka shekara ta 2017 mutum dubu ɗari uku suka kama mutum dubu ɗari biyar aka dakatar da mu dakaci eh, idan muka zaɓi shugaban ƙasa botis kaɗinmu ta yi mana amfani wajen samun faminansi kuma cikin iko Allah muka je muka yi campaign gaba ɗin sun bamu wayoyi muka je muka yi campaign da su ko muka je muka zaɓi shugaban ƙasa aka yi nasara to an shiga watan uku watan hudu watan biyar kawai sai aka dakatar da kai kaso na farko mutum dubu ɗari biyu kenan batch A watan shidda kawai sai aka sake kuma dakatar da rukuni na mutum dubu ɗari uku. Wani zalunci da an kai mun ji an ce ko inda an kai wannan training ɗin an hidda naira miliyan ashirin daga cikin miliyan ashirin din nan za a ba ku kuɗin abinci za a ba ku rin kwana za a ba ku transfer money kuɗin motan ku amma ba abin da aka bayar yanzu gaba ɗaya yan fawa mutum dubu ɗari biyar ne adadin yan fawa amma yanzu waɗanda suke biyan bashi yanzu ƙasa mutum dubu goma sha hudu wanda suke bin bashi eh wanda suke bin bashi menene kuke bukata ya muku yawwa yanzu abin da a bukatar muka gwamnatin tarayya kamar da ta yi muna alkawali na cewa idan muka zaɓi shugaba buhari za a samu aiki na dindindin gwamnatin tarayya ta yi kokari mutum dubu ɗari biyar na yan fawa kashi na farko da kashi na biyu ba a and b 16 and 17 ta dan basu dan abu ta ce su je su yi sana'a shi kenan famu da wani abin gawa na hannatu sa'adu kuma ni memba ce a cikin yan fawa bajibi jama'ar local government lokacin kafin mu samu bajibi a ɗauka muna da bayanai sosai da kuma information akan cewa da shugaba buhari ya yi yunkurin daukan yan fawa baje cewa su yi aiki na shekara biyu sun gama za a dakatar da su so sai ya kai ya kai ishu majalisa tarayya cewa ba zai yiwu ka rinka ba mutum kuɗi a tuwansu kuma ka zo ka yanke ba tare da wani abu ba sai ya ce musu to shi dai ana shiga shawara idan sun gama shekara biyun nan za a sallame su da miliyan biyu ko kuma a yi permanentin nasu na aiki. Daga bisani na tuntubi ministan ma'aikatar ba da agaji da ayyukan jin kai Hajiya Sadiya Umar Faruk don neman bayani kan shirin da kuma abubuwan da aka aiwatar. Ina tabbatar maka da cewa mutane fiye da miliyan goma sha biyar aka taɓa rayuwarsu na ganin cewa sun fi daga halin ah, ƙarmin talauci. Wace hanya kuke bi don zakulu waɗanda ake so ake ganin suna da wannan bukata? Fannoni daban-daban ne akwai ta hanyar da mutane da kansu su ah, ah, matasa da za a ba su platform da za su je su shiga su yi rajista su ba da kwalifikin applications din su in suka cika duka wa'annan criteria za a ɗauke su amma ba kowa bane za a iya ɗauka daga wancan lokacin da muka fitar da wannan muna neman mutane dubu biyar ne kafin shugaban kasa ya kara su zuwa miliyan da amma miliyan shida da wani abu suka yi rajista su kaga abun da yawa wa'anda suka samu sun samu kuma wa'ansu ko su ma za su biyo baya ta fannin empower kurin. Abdulwahab Muhammad Muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zawa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan. ku ishara ke ma wani ya yi gida ya yi ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙaunan ku. da la yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Suleiman Muminu Barma ya gabatar da nashi shirin. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. za mu nufi da makaram a jamhuriyar Nijar don duba halin da ake ciki a makarantar firamare ta makafi da ake kira birni Garson wacce aka kafa a shekarar 2000 a wani bangare na matakan shigar da na kasassu a sha'anin ilimin boko. ta yadda za su tashi da tunanin rungumar kwakwalar madogarar rayuwa a maimakon shiga harkar bara. Shekaru sama da 20 bayan buɗe wannan makaranta, ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. domin ɗimbin ma'aikata makafi da ake damawa da su a yau a fannoni daban-daban sun bi ta wannan makaranta sai dai kuma bayanai na nunin a yau al'amuran karatu ba sa tafiya kamar yadda ya dace sakamakon tarin matsalolin da ake fuskanta kamar yadda daraktan makarantar ta birni garson ibrahim mustapha titi ya bayyana a hirarsu da wakiliyar muryar amurka tamar abari ita wannan lakwalkin da aka gina ta da farko da yara wajen shidda ne ko bakwai aka fara yanzu yaran sun kai wajen kusan hamsin da hudu a duka ajujuwa kamar ajujuwa nawa da nawa ne gare ku yawa aji kamar yadda dai tafiyar da karatunmu na kasar mu na Niger take aji don ka shidda ne daga aji na daya na biyu na uku zuwa aji na shidda wanda in yaro ya kare kuma yake tafiya eh ya primary ba in ya kare kuma yake tafiya secondary eh, to kamar ita wani makaranta yaran makahi ne makahi ne ita take karba ko kuma hadda ɗiyan makahi yawa wangala kwalkin tana amsal dukkan kushi na yara da masu ganin da wanda ba su ganin alhamdulillah yanzu kuma da yake kasar mu ta amshi wani abu da ake ce ma eh, inclusion a cikin kokarin gwamnati kowa da kowa ne da mai gani da wanda baya gani da albinos wannan kushi da ne na masu na kasa da kuma wanda yaran da su basu da na kasar gabaki daya amma yanzu gashi a wannan aji da nake ciki na ga duka yaran makahi ne dole ne tunda yanzu su wa'innan yara da kuke gani sai an koya musu karanta birai a shekara daya biyu uku in an yi preparan su sun iya rubuta sun iya karantawa sun gane sai a je a ga masu da sauran daga aji na hudu shikenan sun wuce har zuwa university irin wannan yaro in kamar baya gani yawanci iyaye sai su ce kawai shi kenan ta kare mishi sai dai a rika zuwa bara da shi ko a tura shi bara da sauransu ya kuke fama da wannan matsala yauwa wannan lalle matsala ce ga al'umma ta ko ina ma a duniya zance sai dai kun san yau da gobe da politikin ƙasa akwai ƙoƙarin da jan ƙoƙarin da gwamnati ta yi bisa kan yin hana bara eh, waye kai ya kawo ga taimakon da muke samu daga wasu ƙungiyoyi da taimakon da shi kanshi nacin da gwamnati ya yau gashi yau yaran sun kai wajen 58 kamar yadda nake ga miki suna zauwa kenan wannan eh, matsala ta kusan in ce miki bara bana ce ba babu ita mai amma ta yi sauki tunda a kokarin gwamnati halu akwai ma'aikata da ya dauka fa wanda ba sa gani suna kuma da dama to kuma yaya yaran suke wajen kamar yadda kuke koya musu ba ku da matsala da su a akwai matsala ba a cewa babu matsala yanzu kin ga wanda bai gani ai akwai matsalolin rayuwa ko ba haka ba to da yake muna da mu shina gaskiya jajirtattu masu hakuri ina musu godiya a nan malaman gaskiya alhamdulillahi saboda yadda suke tafiyar da karatun na yara alhamdulillah kuma yara suna fahimta muna cin nasara sosai kuna da isassun malamai muna da malamai masu gani da wanda ba su gani kamar yadda na gaya muke gwamnati ya yi kokari wajen daukan malamai a yanzu haka muna da bukatar malamin mun samu amma ko da ba a samu ba a wanda suke da a hannun yanzu da jajirce su sun isa mu tafiyar da al'amuran yadda ake so ina maganar kayan aiki kayan karatu kayan karatu nan akwai matsala ne ne matsalar da a yau takarda irin wanda suke rubutu irin tasu ba mu da ita takarda ce ta musamman ta yin bara ta yin rubutunsu. da puwanson da wasu kayakin aiki na yin mathematic alhamdulillah akwai kokarin rika kamar yanzu in kuka dauki kakin kungiyar eh, da take tallafa ma yara sab da children in kuka dauki wata kungiya eh, da ake cewa aso apt da ita kanta gwamnatin hakaman da na gaya muku sun kawo kokarin su me duk da wannan akwai matsala tunda a shekarar bana ba mu samu kayan aiki ba nasu amma akwai alkawalla da aka yi kuma muna shirya mu ga abin da zai biyo baya makaranta batta da kewaye kun san in makaranta batta da kewaye akwai dukkan irin haɗarukan da suka iya zuwa ta zo mahaukaci wani karen hauka da gittalin mota da moto wannan gaskiya matsala ce ba 'yar karama ba barantana kuma kun gani ga yaron da baya gani masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Ibrahim Mustapha Titi, daraktan makarantar makafi birni Garson ta da magaram a jamhuriyar Nijar da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari. Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka da Suleiman Momini Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. da mu so sharhin jaridun na yau wani mai laifi da ya ɗaukaka ƙara akan ɗaurin da aka yi masa ya samu wani ƙarin ɗaurin shekaru biyar a gidan maza jaridar ta ce wani mai laifi wadda aka yi wa ɗaurin shekaru biyar a gidan maza wa'adin wato zamansa a gidan kaso ya ƙaru da ƙarin shekaru biyar da kotun ɗaukaka ƙarar ta yi masa bayan ya gabatar da kokinsa bayan an dai ɗaure shi shekaru biyar ya ɗaukaka kara a kotun koli domin a yi masa gyara mustapha idris wanda ya gabatar da wannan koke nasa ga kotun ɗaukaka kara game da hukuncin da babban kotun ta yi akan ɗaure da aka yi masa tsawon shekaru biyar saboda lahanin da ya yi sai dai karar tasa da ainihin kotun ɗaukaka karan ta duba kwanaki biyu bayan ya gama wa'adin nasa na farko an masa ƙarin shekaru biyar Ita kuwa jarida da Chronicle wannan labarin ta ruwaito a kufa adola nazarin rage adadin ministocinsa. Ministan ah, labarai ko jo Upon Nkurma ne ya faɗi haka kuma jaridar Chronicle kamar yadda na ce ta ruwaito. Jaridar ta ce ministan labarai ko jo Upon Nkurma ya bayyana cewa shugaban ƙasa na Nadu kuwa kufa adola tunanin yadda zai rage adadin ministocinsa. Ministan ya bayyana hakan ɗin ne a ranar Litinin yayin wata hirar da wata ta. tashar FM anan birnin Accra inda yake bayanin jawabin shugaban kasar ga kasar a ranar Lahadi. Hikimar da ke akwai shi ne rage adadin ministocinsa wadda yawan su dududu shi ne tamanin. Wannan ku zai yi kama da abin da shugaban kasar yayi yayin shigansa ofis karo na biyu na mulkinsa lokacin da ya rage girman ministocinsa daga 125 zuwa 80. Babu askin farashi da ya dace da kasuwar kuɗi jama'a sun mai da martani dangane da jawabin da shugaban kasa ya yi wa kasar jaridar ganiyar ta sarwaito wannan labarin wata masaniyar tattalin arziki dr priscilla chimasi buafu sasirfata da abin marhabin lale sanarwar da shugaba na nadu dankwa akufa ado ya yi cewar babu wani asiki kan zuba jari a matsayin bangare na shirin asusun ta'amali da kudaden duniya ta faɗa cewar sanarwar dai ya dace kuma zai kawo sauƙin tsoro da masu zuba jari ke yi ya kuma ƙara ƙarin gwiwa ga kasuwa da kuma tattalin arzikin ƙasar dr bafo tana bayar da ra'ayinta ne akan jawabin shugaban ƙasar akan tattalin arzikin ƙasar a ranar lahadi wadda jaridar ganiyar tamisa ta kalla tana mai faɗan cewar sanarwar zai kawo sanyi a kasuwa da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanan la muktara Abbas sashen kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Brazil jail Bolsonaro a karan farko jiya Laraba ya yi kira ga masu zanga-zanga da suka katse hanyoyi a faɗin ƙasar da su buɗe su ganin yadda masu zanga-zangar ke kawo matsala ga damar jama'a ta kai komo wanda hakan ke yin illa ga tattalin arzikin ƙasar. Zanga-zanga ta ɓarke ranar Lahadi bayan da Bolsonaro ya sha kaye a hannu mai ra'ayin sassauci Luis Inacio Lula da Silva da ƙuri'u ƙalilan kawai a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 30 ga watan nan na Oktoba. A wani faifayin bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta, Bolsonaro ya ce ya fahimci dalilin mutanen na nuna ɓacin rai kan sakamakon zaben. na san kun fusata ni ma kazalika to amma ya kamata mu natsu a cewarsa a sakon twitter kwana guda bayan kaddamar da jerin makamai masu linzami irin yadda ba ta taba yi ba yau alhamis koriya ta arewa ta ci gaba da cillawa inda ta fara da guda uku ciki har da makami mai linzami mai dogon zango wanda ya sa har sai da aka yi gargadi ga jama'a a wasu yankuna na kasar japan da su maza su nemo mafaka an ce da mazauna yankunan miyagi yamagata da nigata na kasar japan da su gaggauta fakewa a gidajensu an yi ta da shirye-shiryen gidajen talabijin haka kwatsam don saka sakonnin gargadin ta ɓaci. fadar shugaban amurka ta white house ta zargi koriya ta arewa da jigilar abin da ta kira ɗimbin albarusan bindigogin atulare zuwa ƙasar rasha a ɓoye don mara mata baya a mamaye ukraine da ta yi mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta amurka john kebi ya ce amurka ta yi imanin cewa koriya ta arewa na a ta bakinsa ƙoƙarin nuna kamar tana tura makaman ne zuwa gabas ta tsakiya ko arewacin afirka ya iya yi yasin adadin makaman da ake turawa don mara baya ga fafutukar da rasha ke yi din. Masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatarwa sai solomon abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni hanifa kabir isa nake ce mu wani lafiya ma'asala.